sani chauffeur mane hamma hammase il fonde go am do day kulkanti sai da yazo da dai table take elashi larabu da conseil bro ya kay gon ko gurjo gon di soni isa kay isa kay no sakay bo ya goga da haw wanda ya gani aga dangandi asi dangandi wanda bai san irin ta ba kuma awa awa a ga ya mishi so isa kano ya ina guna aibo furo ya kare addu'o'in da yake yi wancan ya shigo da baibai wannan ya tsaya ya yi addu'o'i grand frère sufar faizanodin sai kowane daga cikinsu wallahi inda yana da ma'ana a gargajiyance karma bonko no na rafon na ya nuhu to kadiri abu da irin yadda ya saba akwai wani dan karho in ya zo zai soma kokowa da mutum sai ya hange ka ya harare ka sannan ya nuna wannan kirin ya dibe ka da kyau sannan ya ɗaro. Dole ya dino. Gurjeno ka ya lashe hayyar man burgono di marada ko gaguna. Iri iri barazana iri iri. Maman Bashir Maradi Store. Wakul Maradi mai mai kun gidan Rumshiyan. Madami Idiyan. Yanzu dai ga dukkan alama kowane da ta ya shiga. gadi gadimat kaccino aygo dangano kara furo na ardo somo prefe loga maru yaru da kuma kadri abdu isaka isaka arbitre musaffa kadri abdu shike da damara da grand combat comme ça aibo hasan damara sha musaffa loga to fondo noy gurje zai sai ma furara nan da wata ɗaya da yan kwanaki da suka wuce ta hada ku a cikin wannan hilin kokowan merci Santos a yanzu gashi ta sake haɗa ku tsakanin Aibo Hassan da Kadri Abdu. Aibo Hassan! Hili ya da kuma. Aibo Hassan! Isa kai saka! hare! isaka isaka ne ya kuma kolgo gingune harin ko kubiya aibu hasan yazo ya kawo mai takaka direktor na cabinet ya go ginguna dinga jama'i gono dinga postal visoro jine seri mi nani go bangai ma diso au aibu hasan wali saki saka tukunco niger na go ras kono ku Cha cha cha cha cha cha. Isaka Isaka go yabelo. Isaka go zuru. Isaka go zuru go gagare. To go gagare ha goy. Ka san wata hikima ce da Isaka Hamma library plus A'a kasa ah, ah. da ya Ai kai hino. Ai kai Ai kai wallahi. A'a ah, a wannan karo ina ji isa ka go sa kake ci za ta bada lokaci ba kamar irin koko isa kin sun daga wani fa final ta takobi wanda a wannan hilin kokowa yanzu ga alama aibo ah. yana kokari wallahi da furo aibo sigano dama hawauna eh, aibo kada hino kalmos ane isa kisa ke chile bortiforu ndani sino dama arbitru ne ha ah. wo gurjere mo so so an gano ai bagon furo abincin maza isa ki saka goye banda a ci shi isa ka go saka agora a a akwai saka bugo siki kai kai ai bo kai ai bo kai ai bo Ah saku isa ke saka ga ai ke dai ko da maci ga ina ku janya c'est contraire à la finale c'est contraire à la final du sable national ai go hasa ya kai kai kai kai a a tunda aibo tunda daga aibo ibe fenir sarovash aibo ibe fenir sarovash isaka isaka hayya Allah nuru wala shazal silamai wallahi isaka gonga bochachi atole ako isaka boboziki ako isaka ziki isaka isaka kai kai kai kai wallahi ah ah wayo aibo kame al silamai wallahi wallahi aibo ya zo da sahihi shakka neman yake shafa irin yadda ta kasance kai kai kai kai ranar biyu ga watan janvier gadi national bukari sun fi samdi sani amma isaka isaka faɗi yake hankali na bai tashi ba kar nike gani aibo Rappelons Aibo, cette la présence dans cette arène Aibo du colonel Major Aibo Aibo Aibo Aibo Aibo isa ka gwazin kwanciya sai wallahi silawu wallahi tallahi ah. wallahi isa ka isa kake gudu isa ka isa kake gudu wallahi wallahi majo wallahi alkawari zai yana sai da kai ka so ban tele ai mu ya wala cha cha cha cha la isa ka isa wai wai shi yaro wanapatrasi awa mètre 85 ana digi nga seri mi nga seri amanga ko furo isaka no go saka ce ci fondo wo wallahi tallahi colonel maga ami du jibril di pelé ah gourbe gourbe ah! Isaki sasa ya kada, aibu hasa ya kada, aibu hasa ya kada, aibu isaka isaka. da irkotala te kai a hanga singo tere ngo tele sahel da voie du sahel irga anteno tangi sey mo konda murado de jina irko mirca be